lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da yau da kuma sake sauraro da mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula. Shirin da kan taɓo wasu daga cikin mahimman batutuwa da suka shafi lafiyar bil'adama musamman a wannan zamani. A cikin shirin na yau za mu mayar da hankali ne a game da cutar nan ta hauhawar jini wacce take ci gaba da zama ruwan dare a duniya. Yau ma da izinin Allah ni ne Hassan Barka zan kasance da ku a cikin shirin. To madalla kamar dai yadda aka ji a matashiyar shirin a yau za mu tattaunawa ne a game da cutar nan ta hawan jini wacce take ci gaba da zama ruwan dare hatta ma a cikin kasashe masu tasowa to domin tattauna wannan batun a yau muna tare da dr manu amadu ƙwararren likita asibitin kwara hasau da ke jihar manaɗa jamhuriyar nijar da farko kuma ya yi mana bayani a game da abin da ake nufi da hawan jini to abin da ake kira dai da hawan jini kamar yadda kalmar ta nuna hawan jinin ne shi jini ko in ce gudun jini a cikin jikin bil'adama yana bukatan adadi ga yadda masu ilimi suka fahimce shi misali in dai mutum yana lahiya lau a cikin jinin shi akwai wani abu da ake ce ma tansiyon ko hawan jini din to wannan tansiyon tana da adadi in kana lahiya lau baligi maji karhi ana bukatan kada hawan jinin shi ya wuce sha hudu babban lamba tara karamar lamba tunda lamba biyu ne idan suka wuce nan aka bincika so ɗaya so biyu so uku haga kullum sun wuce nan to ba shakka mutum yana fama da abin da ake kira hawan jini. To likita ko me ke haddasa wannan cutar? To abin da ke haddasa hawan jini sanci mahi yawa abin da muka sani a likitanci ba san ba abin da yake kawo hawan jini a cikin jikin bil'adam mahi yawa sai dai bincike ya nuna akwai wasu abubuwa kaɗan waɗanda ke iya kawo hawan jini a cikin bil'adama ko waɗanda ke taimakawa misali idan kwada batta da kyau kowa ya san mahimmancin kwada a cikin jikin bil'adama in kwada ba ta da kyau kinan kwada ba ta tace jini yadda ya kamata abubuwa da yawa suna taruwa a cikin jini a cikin jikin bil'adama wannan yana iya kawo hawan jini ɗai kenan na biyu in damuwa ta yi ma mutum yawa misali ko da ta wurin aiki ce ko da ta zamantakewa ce abun yana iya kai shi eh, ga hawan jini wannan tansiyon tashi sai ta hau sama matsaloli na rayuwa suna iya taimakawa har ta kai mutum ga hawan jini amma mahi yawa cutar hawan jini dai ta kasu iri daban-daban a cikin ɗan adam to ko dokta zai iya mana bayani akan hakan to ba shakka ita tansiyon a jikin mutum sai in ce kala-kala ce tunda ana ganin ramammu suna da tasu hawan jini ana ganin masu ƙiba su ma suna da tasu hawan jini ko bancin wannan akwai mata da ke fama da juna biyu su ma ana ganin hawan jini a wajen nasu akwai mutane waɗanda ke fama da ciwon suga su ma ana iya ganin hawan jini a wajen nasu in ka ga mutum ya sha gishiri wani abu ya hauru tansiyon ta hau ya samu hawan jini dama yana da hawan jini to rashin motsa jiki ba shakka rashin motsa jiki yakan kawo abubuwa su taru a jikin mutum akwai misali maiko yana taruwa a jikin bil adama idan mutum baya motsa jiki to wannan maiko da ke taruwa a cikin jiki zai kawo cewa eh, hanyoyin jini su rage hwaɗinsu idan suka rage hwaɗi shi ke sa tansiyon kin sai ta hau shi ke sa jini baya gudana sosai to wannan rashin gudana sosai wannan rashin buɗewa na hanyoyin jini yana iya kawo har ta hau kenan dalilin eh, rashin motsa jiki yana iya haddasa tansiyon a jikin bil'adama To ko ta yaya mutum zai fahimci cewa yana fama da matsalar hauhawar jini nan ma likita ya yi ƙarin haske. To a likitance dai mafi yawa ita hawan jini ba ta da alamomi. Idan kaga ta nuna alama yana nuhin abin ya tsananta. Amma farkon ta ga jiki hawan jini baya da wata alama wadda ke nuna ma mutum cewa yana da hawan sai da in ta yi nisa ga jiki ta fara kawo illa wannan an ji wasu abubuwa ga jiki sannan tansiyon ya danganta mahi yawa da jikin mutum wani ka gan shi da hawan jini wanda ya kai lamba 20 ma har 30 bisa ga 16 kuma ha gan shi da kyan komi baya je ga jikin shi wani kuma tansiyan ki 17 11 ne gare shi kuma sai abun ya tsananta kenan ya danganta da eh, jikin mutum amma dai mahi yawa abun da aka sani ba a son ta yawa idan ta yawa shi ke sa eh, hanyar jini sai ta fashe ta barke musamman dai ta cikin kwakwalwa ita ta fi saurin fashewa idan ta fashe shi ke kawo wannan bugun hawan jini da ake kira shi ke sa a ga mutum hannu ya mutu ko kafa ta mutu gaba daya ko kuma a samu jini ya kwanta a cikin idanu na jikin bil'adama yana iya kai mutum ma ga makan hawan jini yana iya ko ina a jikin mutum kaga yana iya taba kwada duka inda jini yake zuwa hawan jini yana iya saboda shi hawan jini menene yana hana jini ya gudana sosai ga jikin bil'adama ya bi jijiyoyi duk inda jini ba ya gudana wannan wurin kwayoyin halitta ba za su jin daɗi ba in ba su jin daɗi kai ma bil'adama kenan ba za ka jin daɗi ba kina duk inda jini ke zuwa hawan jini ya taba shi wurin yana iya samun illa illa hwaɗin su ne kan rage wa mafi yawa idan wannan hwaɗin ya rage kenan abinci kasan cikin jini yake kenan abinci ba zai samu ba yanda ya kamata in abinci bai samu ba ya kamata ita ma ƙwayar halitta ba za ta yake ba ya kamata a game da irin bayanin likita yi za a fahimci cewa abu ne mai wuya mutum ya gane cewa yana fama da cutar hawan jini ba tare da likita sun auna shi ba to kowane shawarwari ne likita zai baiwa jama'a To na farko dai kan abincin bincike ya nuna in mutum yana da hawan jini idan ka ci gishiri mun sani gishiri yana jan ruwa idan ya ja ruwa yawan jini karuwa yake idan yawan jini ya karu tansiyon karuwa take kenan wannan hawan jini shi ma karuwa zai to dan shi ake cewa mutum in yana da ciwon hawan jini ya rage cin gishiri ba dole ba sai ya rage kwata-kwata ai sai ya bari kwata-kwata a'a ana cewa ya rage tunda an sani gishiri yana iya kara shi idan akwai shi na ɗaya kenan to bayan wannan dole ne kuma a ce mutum ya dinga motsa jiki rashin motsa jiki fa shi ke sa kamar da na faɗi dazu jijiyoyi na jini su tushe idan suka tushe wannan hawan jini ƙaruwa yake kenan ana bukatar mutum ya dinga motsa jikin shi ya dinga gudu in ba ya gudu ma ya yi tafiya to dangane hallo da abinci mutum ya san abincin da za a ci musamman kada ya ci abinci mai maiko da yawa kada ya ci abinci mai kice da yawa wanda in ya yawa shi jiki ba unhwani da shi zai ba a'a zai kai shi ne ajiya ya ce na aje wannan don wata rana to wannan ajiya da za shi ai ita cikin jini take kwantawa cikin hanyoyin jini take kwantawa in ta kwanta lokacin sai ta rage musu hwaɗi shi ke kawo matsala ta hawan jini ba shakka eh, tsananta tension ya danganta mahi yawa da jikin mutum wani ka ganshi da hawan jini wanda ya kai lamba 20 ma har 30 bisa ga sha shidda kuma ha ganshi daram da kyan komi baya je ga jikin shi wani kuma tension ki sha bakwai sha ɗaya ne gare shi kuma sai abun ya tsananta kenan ya danganta da eh, jikin mutum amma dai mahi yawa abun da aka sani ba a son ta yawa idan ta yawa shi ke sa Eh, hanyar jini sai ta fashe ta barke musamman dai ta cikin kwakwalwa ita ta saurin fashewa idan ta fashe shi ke kawo wannan bugun hawan jini da ake kira shi ke sa a ga mutum hannu ya mutu ko kafa ta mutu gaba daya ko kuma a samu jini ya kwanta a cikin idanu na jikin bil'adama yana iya kai mutum ma ga makanta saboda shi hawan jini menene yana hana jini ya gudana sosai ga jikin bil'adama duk inda jini ba ya gudana wannan wurin kwayoyin halitta ba za su jin daɗi ba in ba su jin daɗi kai ma bil adama kenan ba za ka jin daɗi ba kina duk inda jini ke zuwa hawan jini ya taba shi wurin yana iya samun illa sai dai ce rigakafi ya hin magani menene rigakafi ana son bil adama ya dinga motsa jikin shi ko da yaushe ka gani zai motsa jiki zai rage ma mutum damuwa in mutum yana da kiba kaga motsa jiki zai rage ma mutum wannan kiba idan wannan abun sun yi sauki shi ma hawan jinin in ma bai shigo ba ka gani ba zai shiga ba idan ya shigo kuma sauki za shi amma in aka ce ga shi ya riga ya shigo ya yi sallama ya ce gani to sai dai a yi dubara wannan eh, hawan jini a samu lambobin nan su komo yadda jiki yake iya unhwana da shi yadda jiki yake aiki sosai amma a ce an rabu da shi kwata-kwata to mu a likitance akwai wuya abu wuri guda ne watakila za a ce a rabu da shi kwata-kwata idan lalace kwada ta kawo hawan jini in ya zama na wannan lalace kwada an yi maganinsa ana iya cewa mutum ya warke kwata-kwata. To jama'a masu saurare saboda ƙorar lokaci a nan ya kamata mu sallama da ku a cikin shirin na wannan mako yanzu a madadin dukkan wanda suka taimaka shirin ya kammala ni Hassan Barka da na gabatar ke cewa da ku a kasance lafiya. Zanga da likitoci, fadan kuɗi suke ba Badan dan kudi suke ba ha ba dan yabo ba ha ba dan yabo kurin